amma dai wajen taron manema labarai a jalin gwafa da jihar yan kungiyar ta integrity sun ko nuna ɓacin ransu game da basukan da gwamnatin jihar ke karɓa ba ga kudaden tallafi da gwamnatin tarayya ta bara tun farko batun da kuwa suka danganta da yunkurin jinginar da jihar taraba ta hanyar cin bashi honorable ilyasu ma'azu shagarda wanda mako ya taɓa rike kujerar shugabancin karamar hukuma a jihar Yace son zuciya ne ma ke jawo gwamnatin jihar matsala a yanzu inda ma ba da misali da rashin biyan bukatun ma'aikata da kuma batun bashin da aka karba daga bankin zane matsalolin gwamnatin nan na farko rashin biyan bukatun ma'aikata duk wanda ya mulki ina rike karamar hukuma in kana so ka gama lafiya ka tabbatar ka biya albashi albashin ma'aikaci guda ɗaya nan da kake gani yana zuwa ga ma'aikata da talakawa ashirin kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa ashirin a bayan da zaran baka biya wannan ba ka rindarin wa'annan talakawan fa cikin wani kunshi na rayu na farko ke sannan na biyu ba aiki kwata kwata ba wai ko ba kuɗi ba an ba da abin nan eh, paris club din nan so uku sannan an ba da abin nan bailout so biyu dukan mu shaidu ne akwai bashi da aka karba a zainal bank biliyan ashirin wadda rekod din na hannun ba aikin da aka yi kwanan nan an house assembly ta ba da approval na biliyan biyu an karɓe su akan zabiya albashi da gratuity shiru kake ji mala ya ci shiruwa ba biya gratuity ba yanzu ma'aikata su kamar aiki mutuwa suke to sai ya a martan da su ma suka maida kusoshin jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar sun koyi fatali ne ma da waɗannan zarge-zarge da 'yan hamayya na Integrative group ke yi a yanzu dan ladi sabo wani kusa ne a pdp ya ce taraba Fata ta samu nasara a yanzu duk da irin makudan basu sukan da gwamnatin darin ta gada taraba tana samun nasara a wannan gwamnati na eh, diagnostics kuma tana kokari don tun lokacin da ta shigo a wannan gwamnati ta samu bashi a kasa wajen almost 19 billion kuma a lokacin ma an fara kasa biyan albashi to ka gani da ya zo ya kaci yana kokari kuma an tantance din kuma kowa dama ana table payment inda ana samu ana ana cin kudin gwamnati yaro ya kawo ya ce dole a yi e-payment a e-payment nan waɗanda su dama suna cin kudin ba su samu dama sai suna ta dagula al'amuran din gwamnatin darius ta kawo cigaba kenan ta kawo cigaba mana don ga ayyuka wanda take yi ga biyan abubuwan da suna magana wai bailout da mai da sauran suna ai bailout nan ba ko kuwa tana doki gudun tana sa zo tana aikin gwamnati da shi so zuwa nan tana tana kokari tana aiki kawo yanzu dai duk kokarin ji daga bakin kwamishinan yan labaran jihar abun fa koya ci tura don kuwa ta buga su, amma ban taki sa'a ba to sai dai koyan da ake wannan cece kuce wanda ke ma da saba da batun zaben shekara 2019 ga masana irin su farfesa Muhammad Sani Yahaya da ke ma zama tsawon shugaban jami'ar jihar Taraba taso kira koyi ga al'ummar jihar ne da su yi katin tana zuwa zaben shekara 2019. ina kiran su su kula da gwamnatin da za ta musu amfani kada su sa hankalin su a cikin rudani irin rudanin da ake shiga na wayan da ba su sa ba su da hangen nesa duk gwamnatin da zai zo ya kawo mana cin gaba ƙasa shine za mu kula da shi mu bi bayansa Allah ya sa mu haɗa kai gaba ɗaya mu bi shugabannin da suke son cin gabanmu shugabancin da suke son su raya rayuwan jama'a ba wayanda suke so su kan jama'a ya fada ba. Farfesa Muhammad Sani ya yake nan da ke ma zama tsawon shugaban jami'ar jihar Taraba wanda kuma kawo yanzu an ko zai ne ma a gaida za ta kaya kafin shekarar dubu biyu da goma sha tara Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.